We write to inform the Honorable Speaker that a private member bill moved by Honorable Governor Deputy Mohammed representing Sabon Federal Constituency of Kaduna State. Comrade Kabiru Adomin Jibir kenan shugaban kungiyar kwadagon Najeriya a jihar Kano lokacin da ya jagoranci gamayar kungiyoyin kwadago karkashin kungiyar NLC zuwa harabar Majalisar Dokokin Kano. wakilin mazaɓa sabon garin zaria a zauren majalisar wakilan najeriya honorable garba datti muhammad ne ya gabatar da wani kuduri a zauren majalisar wadda har ya tsallake karatu na biyu kamar yadda shugaban kwadagon na kano ya yi mini ƙarin bayani To fargabanmu shine cewar idan wannan kuduri ya tsallake eh, ya zama doka a Najeriya zai zama cewar jihohi za su dinga yin kantafi da albashin ma'aikata. Wani gwamnan zai ga dama ma ya ce ba zai biya ba wani kuma zai biya ƙasa da abin da jihohi da dama suka biya. A yanzu ma zancen da muke yi wanda muna da abin da ake kira National Minimum Standard wato ko mafi karanci a ƙasa wanda ba a yarda wata jiha ta biya ƙasa da wannan ba sai dai sama. To tunda aka yi sawa wannan kuduri hannu a hijira ta dubu biyu goma sha tara zuwa yanzu jihohi goma sha takwas ne a ƙasar nan a halin yanzu suke aiwatar da wannan sabon albashi to ina kuma ga a ce ya zama ma shine yana hannun su wuka da nama su me yasa shugaban yan majalisar ba su fara taba nasu ba ba su ka kudirin cewar za su rage nasu ba a matakin ƙasa da kuma masakin jihohi sai yan ma'aikata masu karamin karfi ake kallo bayan karɓar wasikar yan kwadagon shugaban majalisar dokokin Kano honorable Hamis Ibrahim Chidari ya ce muna ba ku tabbaci in Allah ya yarda wannan koke na ku karbe shi kuma za mu duk abin da za mu iya yi wajen tabbatar da adalci muna yaba muku a yadda aka zo cikin natsuwa cikin maslaha aka shigar da wannan koke wannan ya nuna kishin ƙasa da kishin al'ummar jihar kano honorable lawan hussaini dala da ke zaman shugaban kwamitin Majalisar Dokokin Kano kan sha'anin ma'aikata da ayyukan gwamnati ya fayyace hanyoyin da dokoki suka shimfiɗa gabanin wannan ƙudiri ya kai ga nasara. Za mu jira domin bai zo mana ba kuma kamar yadda nake son gaya muku wannan abu da shi wannan ɗan majalisa ya yi ba ma zai zama doka ba ne magana ce ta sai dai a canja tsarin mulkin Najeriya. Domin tsarin mulki ne ya tanadar da cewar hurumi na tsara kwadago iko ne kaɗai na gwamnatin tarayya. so gyaran constitution kuma sai an bi jihohin najeriya an sami yardar bibisa bisa uku na jiha 36 kuma yadda ake samun yardar ma a kowace jihar ma ba zai zama ta yi karɓa ba sai a ita majalisar sai an samu mutum bibisa bisa uku idan wannan abu ya zo za mu yi masa kallon tsanaki kuma ba za mu goyi bayan abin da duk zai saka rayuwar wa'anda muke wakilta cikin haɗari da garari ba Abin jira dai a gani shine yadda za ta kaya tsakanin 'yan kwadagon na Najeriya da kuma 'yan majalisar dokokin ƙasar. a hannu ɗaya da kuma 'yan majalisar dokokin jihohin ƙasar a ɗaya hannun. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.